This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na mara Amurka kuke saro kan mitoci 19,41,16,49 da kuma mita 60 da kuma kan kilo 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da niyyar su a zangon FM. Ana ma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirya a wannan safiya ga kanun labarai. shugaban najeriya gullo jonathan ya ce 'yan boko haram suna samun horo daga isis sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana gaban majalisar dattawan kasar yana neman ta ba shugaba obama ikon yakar isis amurka za ta kara baiwa ukraine kayan da ba na yakin kare dangi ba da su ya kai kimanin dala miliyan 75 ta gaishe ka janar muhammadu buhari mai ritaya gangamin da jam'iyyar uh, apc ta gudanar a kaduna muna da rahoto wanda aka cafke mai suna Bobby Kwatare an kama shi ne da katunan zaɓe na dindindin wato PBC kusan 83. An kama mutumin ne a jihar Adama kuma na da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Wata ƙungiyar fafutukar ganin an yi zaɓe cikin lumana ta kai ziyara jihar Niger. Ko me yasa wasu suke sayar da katunan zaɓensu wasu kuma suke saye za mu ji dalili. Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shiri domin iyali. Duka sai bayan ku saurari cikakkun labaran duniya tukuna. Shugaban Najeriya Gullo Jonathan ya ce 'yan Boko Haram suna samun horo a wasu sansanonin 'yan kungiyar ISIS da ke gabas ta zakiya Shugaban ya yi wannan furuci ne yayin da yake amsa tambayoyi daga wakilin murar Amurka Christine Abuja jiya Laraba. jawabin na shugaba jonathan sun zo ne kwana hudu bayan da kungiyar boko haram din ta yi wa kungiyar isis mu mubaya shugaba jonathan ya ce mun san akwai alaka tsakanin kungiyoyin biyu 'yan kungiyar suna zuwa su samu horo daga sansanonin isis kana su dawo kasarmu in ji shugaba jonathan to sai dai duk da wannan irarin da shugaban ya yi bai bayyana sansanonin isis da 'yan boko haram ke zuwa suna samun horon ba sai dai ya yi hasashen yakin haɗin kai da ƙasarsa da ƙasashen chadi nijar da kamaru ke yi zai kawar da 'yan tawayen daga arewa maso gabashin ƙasar najeriya nan da 'yan makonni uku jiya ma mai magana da yawon gwamnatin ƙasar mike omeri ya ce sun kwato garuruwa 36 daga 'yan ta'addan ranar juma'a umar ya yaba wa kasashen chadi kamaru da nijar sabili da taimakon su kan yakar 'yan boko haram sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana gaban majalisar dattawan na amurkan jiya laraba yana neman majalisar ta baiwa shugaban kasar barack obama ikon kaddamar da yaƙi kan ƙungiyar ta isis mai sakeri ya shaida kwamiti da ke kula da harkokin kasashen waje cewa amincewar majalisar da roƙon shugaban obama zai tabbatar wa duniya cewa kawunan amurkawa haɗe suke akan yaƙar ita wannan ƙungiya. Hakanan kuma Mr. Kerry ya ce haɗin kanku zai nuna wa shugabannin ISIS cewa ƙasar ta tsaya daram kan yaƙar ƙarƙen ta'adda irin ƙungiyar ta ISIS. Ya ce dole ne a su fahimci cewa ba za su iya raba kawunanmu ba, ba za su tursasa mu ba, su san ba su da wani zaton za su iya cin mu da yaƙi. Messikeri ya ce ko da yake shugaba Obama yana da ikon ya yaƙi ISIS amma amincewar majalisar za ta ƙarfafa wa shugaban hannunsa ya kuma fara faɗaɗa masa hanyoyin da zai yi amfani da su domin samun nasara. Messikeri ya roƙi 'yan majalisar kada su yi sanya siyasa cikin lamarin yayin da suke muhawara kan buƙatar da shugaban ya gabatar musu. Ya ce mayar da martani kan barazanar ƙungiyar ISIS da take yi yana fi ƙarfin siyasa. To kada dai a shafa labaran na zuwa muku ne da kanan sashen Hausa na murar Amurka daga birnin Washington DC. Amurka za ta ƙara baiwa Ukraine kayan yaƙi da ba na yaƙin ƙare dangi ba da su ya kai dala miliyan saba'in da biyar. Kayan za su haɗa da na sauraren siri na hangen nesa da na kula da kiwon lafiya. Jiya Laraba gwamnatin shugaba Obama ta ƙaƙabawa wasu 'yan aware da ke samun goyon bayan Rasha takunkumi. Takunkumin ya haɗa da wasu da aka ɗora wa alhakin haddasa rikicin ƙasar Ukraine. da nufin taimakawa gabashin kasar ya balle sabon taimakon da amurka ta bayar bai hada da irin makaman da kasar ukraine ta nema ba duk da cewa 'yan majalisar amurka daga jam'i biyu sun goyi bayan gwamnatin ta basu amma shugaba obama ya yarda ya aika da motocin sulke 30 da wasu tankuna 300 andre babushkin wani ɗan rajin kare hakkin bil'adama a ƙasar rasha ya ce akwai ƙwararrun wato ƙwararren dalilai cewa wadda ya amsa laifin yana da hannu a kisan shugaban yan hamayya boris nemtsov an gana masa azaba ne kamin ya yi hakan ya faɗa manema labarai cewa ya ga rauni a jikin zuru da dayev yayin da ya ziyarce shi a gidan kurkuku raunukan jikinsa alamu ne cewa an gana masa azaba domin ya amsa laifin cewa yana da hannu a kisan boris nemtsov babushkin ya bayyana a yanar gizo cewa ko shakka ba wato ko shakka babu mutanen da ake zargin suna da hannu a kisan sun sha a kuba lamarin da ya sa suka amsa laifin da ake zargin su da shi a wata sabuwa kuma wata jaridar moscow ta ruwaito cewa da dayev ya janye amsa laifi da yi ya ce ya amsa laifin ne domin mahukuntar rasha sun yi masa alkawarin sakin wani dan uwansa da ke tsare da dayev wadda kwamandan wata bataliyon sojoji ne a chechnya ya ce ba shi da hannu a wannan kisa lokacin da aka gurfanar da shi a gaban shari'a ya soyo ya shaida wa alkali haka amma ba a bashi zarafin yin magana ba ranar lahadi ta gabata ne mai shari'a natalia mushikova ta ce da dayev ya rattaba hannu akan wata takardar cewa yana da hannu a kisan kotun bata ba da bayanai akan irin rawar da ya taka a kisan ba kawo yanzu mutane biyar aka tsare waɗanda ake kyauta zato suna da hannu a kisan da aka guda aka yi ranar 27 ga watan Fabrairu da inda aka halaka Nemtsov wadda yake gwagwarmaya da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shugaban rundunar 'yan sandan Ferguson da ke jihar Missouri nan tsakiyar Amurka ya yi murabus. lamarin ya biyo bayan binciken da ma'aikatar shari'ar amurka ta yi akan kashe wani matashi bakar fata da wani ɗan sanda farar fata ya yi binciken ya nuna cewa 'yan sandan garin da ma, da, alƙalan kotunansu suna nuna wa baƙaƙe wariya tare da cin mutuncinsu har da cinsu tara ta ba gara ba dalili da zarar wani abu ya faru bayan, da wani ɗan sandan farar fata ya harbe wani matashi bakar fata har lahira wanda baya dauke da makami yayin da suka yi taho mu gama ya jawo hankalin kasar kan 'yan sandan garin Ferguson. An zargi shugaban rundunar 'yan sandan eh, Thomas Jackson da kare jami'ansa fararen fata waɗanda suka ci gaba da cin zarafin bakake. Bincike ya nuna cewa yadda shi Jackson yake kare su su kuma suna ci gaba da ganawa bakake azaba. da ko menene ma ya faru muddin dai baki ne to kashin shi ya bushe a hannun 'yan sandan ranar talata ma sai da shugaban mulkin garin ya yi murabus a latilas haka ma kotun kolin jihar ta ce ta kaba duk wasu kararraki da ke hannun 'yan sandan labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc da ladan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari a najeriya ya sake jaddada muhimmancin magoya bayan jam'iyyar jam'iyyarsa tabbata sun karbi katunan su na dindindin janar buhari ya yi wannan kiran ne lokacin wani gangami da jam'iyyar ta yi shirya a shiryar arewa maso yammacin najeriya jiya kaduna daga can ne wakilin sashen hausa lawal isa ikara ya aiko mana da wannan rahoto da zuwa kuna yin awa shida zuwa sha biyu a rana zai zama idan ba ku tabbata ba kuna katin ku na dindindin kuma ku tabbata a ranar zaɓe kun je kun yi zaɓe kada ku wani tashin hankali don dalili ake nema a ƙin zaɓen nan to kada mu ba da dalilin amma kuma ku tabbata kun kasa danna sukuwa a kanmu idan kuka sake ba su shekara hudu wato shekara ashirin kenan ina tsammanin yawancin mu kowa ɗaya uba ɗaya muka ga juna ba za mu gane su ba kuma mu za mu canza. Ko kafin wannan taro da ya ga dukkanin masu ruwar tsaki na jam'iyyar adawa ta APC ciki har da shugabanta da 'yan takararta na gwamnoni da gwamnoni da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma wasu gwamnonin jam'iyyar daga bangori daban-daban na Najeriya. Sai da jam'iyyar APC ta gana da malaman addinin Krista da na musulmai a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. game da yadda za a yi zaɓe ba tare da rikici ko rudanin da zai kawo koma baya a lokacin zaɓen ko bayan shi ba. to ko me malaman addinan da suka halarci wannan taro suke gani game da taron na jam'iyyar adawa ta apc game da yin zaɓe ba tare da tashin hankali ba cikakken suna na very reverend samuel a n eh wannan taro gaskiya tana da muhimmanci kuma abu ne wanda ya dace a yi amma matsala ita ce muka yi taro irin haka so da yawa amma da zara mun koma matsalan shine da zara mun tashi nan abinda muka faɗa da safe da rana ba shi muke faɗa ba da yamma ma za mu faɗa wani abu wasu suna fargaba cewa malaman addini bai kamata su zo taron da 'yan siyasa ne suka hada ba musamman ganin kwanaki an kira malamai sai aka ce gayi can kamar an raba musu kuɗi ni dai a wannan dai taro dai banga an ban da wannan ruwa ba wani abu <laughs> irin a cikin irin wannan taro shi ya sa na yi masu wannan tambaya shin idan ba ku ci ba kuna zaton cewa abin da ya faru 2011 ba zai ta sake faruwa ba menene za su gaya mana cewa shi shine shirinsu na cewa in ma ba su ce ba za su hakura. na sheikh abubakar abdullahi tureta kuma matsayina ni ne mukaddashin majalisar malamai ta ƙasa to abin da aka yi mana bayani dai ana son a samu haɗuwa wato tsakanin musulmi da kirista don a samu zama lahiya kai a maimaita abin da ya faru 2011 an yi zaɓe masu cin zaɓe sun ci waɗansu kuma sun bar gidajensu wasu sun rasa 'ya'yansu wasu sun rasa matansu wasu sun rasa uwayensu wasu ga su dai wanda wannan in siyasa ce ta taho ma da wani ai baka ci gaba ba kuma baka amfana ba amma malam ba gudun kada a ce eh, wato kuma 'yan siyasa sun jawo kuwa su ba kuɗi saboda irin shigen wannan taron akai da mpdp aka dinga cewa an ba malamai kuɗi shi zargi in ya taho ana iya yi ne amma ya kamata a duba wani lokaci biri ya kan yi kama da mutum. Wasu daga cikin malaman da suka halarci taron ganin da jam'iyyar adawa ta APC ta yi da su a garin Kaduna kenan. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Wata kungiya mai rajin ganin an yi zaben Najeriya cikin lumana karkashin jagorashin tsohon Chief Jojin Najeriya Muhammad Lawal Uwais ta kai ziyara jihar Naja domin ta gana da shugaban kungiyar gwamnonin Arewa wadda kuma shine gwamnan jihar Naja Dr. Mu'azu Babangida Aliyu. tawagar ta je jihar Niger tana karkashin jagorancin Farfesa Ibrahim Gambari. Mustapha Nasiru Batsari yana da ci gaban wannan rahoto. Farfesa Ibrahim Gambari ya ce tsohon babban jojin Najeriya mai shari'a Uwais shine shugaban wannan kungiya tasu kasancewar bayanan yasa yake jagorantar tawagar sannan ya ƙara da cewa. Therefore, the council decided to go around some of the key places in Nigeria to the same message, the need for very credible as well as peaceful election. Shi yasa majalisar mu ta yanke shawarar zagaye mahimman wurare a Najeriya domin sanar da su mahimmancin yin karɓaɓɓen zaɓe cikin kwanciyar hankali. Bishop Ido Perom wani malamin addinin Kirista ne a Kaduna na cikin wannan tawaga kuma ya yi mani ƙarin haske akan makasudin ziyarar tasu. Mun zo ne mu gashi Chief Servant shi ne gwamnan wannan jihar. shine kuma ciyaman na gwamnonin arewa mun ga cewa matsayi da allah ya bashi idan muka zo muka yi magana tare da shi zai iya ya kai magana mu ko jawabin mu zuwa ga sauran su gwamnoni na arewa musamman me ya kawo mu wannan zaɓe da za a yi ba ma son tashi hankali kafin a yi zaɓen kuma bayan aka yi zaɓe ka tuna zaɓe na ƙarshe da aka yi ba bangaren najeriya da ta sha wuya kamar arewa ba masu wani kashe-kashe ba masu kuma a lalatar da dukiyar mutane kafin zaɓen kuma bayan zaben. gwamna babangida aliyu dai ya yaba da tawagar a ƙoƙarinsu na tabbatar da ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali sannan ya ƙara da cewa we need you to remind people there is a life after election. I kept telling people that if you allow yourself to die, there is no election in the hereafter. Ya ce muna buƙatar ku tunatar da jama'a cewa akwai farayuwa bayan kammala zaben. Ya ce na sha gaya wa jama'a cewa duk wanda ya kai kan shi aka kashe, to fa ba za a yi zaɓe a ranar gobe kiyama ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Adamawa sojoji da suke kula da wani wurin duba ababen sufuri sun kama wani mutum da katunan zaɓe daga Yola ga Ibrahim Abdulaziz. Kamar yadda rahotanni suka nuna, wanda aka cafke mai suna Bobby Kwatare an kama shi ne da katunan zaɓe na dindindin wato PBC kusan 83 kuma ya shiga hannu ne a wani shingen duba ababen hawa wato checkman da ke kan hanyar Yola zuwa Son kuma ya bayyana cewa wani shugaban gundumar raya ƙasa ne wato diplomat Area Administrator shine ya bashi katunan da zama kaiwa yankin Gata don rabawa jama'an da ke gudun hijira akan duwatsu a yankin Micika da aka kwato cikin kwanakin nan daga hannun mayakan Boko Haram tuni da sojojin suka mika wanda aka kama da kuma katunan a hannun rundunar 'yan sandan jihar Adama don ci gaba da bincike. DSP dsp usman abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama ya yi karin haske dangane da wannan badakala eh, yanzu shi ma yana cikin hannun jami'an mu ana nana bincike domin ya eh, fada mana ina ya samo su kuma me zai da su duk dai sai mun bi diddigi to ko shi ma wanda aka kama da katunan zaben bobi kwatar ke cewa eh jirgin din shi ne ya bani jirgin ya karba ya kawo maka eh sha ma kuna tare da kan din ne a shi yana nan haita a yana nan nan gidan shi yana eh, yana yola to kai kana kan dutse eh. kuna ta ah, ba waya wajen ita haka yi kawai a na zo ne yin ta samu damuwa na eh, kishiyar mama mana shi eh. na zo in gaisuwa kenan shi zan tafi gida to shi ne ya ce to ga wannan gajiyar rawa mutum da ka sama su aka yi kawai da shi a nan din ina zuwa gidan shi gaishe shi to wancan pdm kuma wanda ya bani kai wannan shi kuma ya bani in kai wa iyayen ci har yanzu da yake ba masu tafiya din har yanzu haka ne aka yi to sai dai kuma jami'ar hulla da jama'a ta hukumar zabe a INEC a jihar Adama Mrs. Rikatu Maxwell Duku ta ce ba da yawunsu aka yi wannan badakalar ba kana kuma ta ce dokokin zaɓe ba su ma amincewa wani ya karɓa ma wani ba ba wai yace development area administrators ne ya ba wai raba ma mutane a bisa doka wani na iya kaba mu ni eh. misali kamar wannan fiye da hamsin a mu ma ce ba collection by drug tunda ba ma'aikacin ku ba me za ku yi tunda gashi na an kama shi da katuna masu ɗimbin yawa eh, su ko za su yi aiki bisa doka To kamar yadda ce ya ce kantomin raya ƙasa ne ya aike shi. Kun ba wa kantomomin raya ƙasa na adama katunan jama'a ne? A'a babu bai kamata ba mu ba. To wani kira za ku wa jama'a? Eh to jama'a su yi hankali Eh, zaɓe ya kusa mutane ana abubuwa da yawa. ai yi la'akari duka da kara wani ya yarda ya sai da kafin shi ma wani kar wani ya yarda a ruɗe shi a ce ya kawo katin shi a a kaza da kaza ko a ba shi ko wannan katin ka san shi ne yancin ka yanzu dai abun tambaye shine ko shin masuwa suka bai wa jami'in gundumar raya kasan waɗannan katuna kuma ma don me aka bada su wanda kuma bincike ne kawai ke iya bada amsar waɗannan tambayoyi musamman ma ganin yadda ake zargin wasu 'yan siyasa na saya ko kuma kwace katunan zaɓe a hannun jama'a ibrahim abdullahi zizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya wani irin kallo ko fassara masana kimiyyar siyasa suke yi wa saye da masu sayar da katunan zaɓe ne ga abin da dr said ahmed dukawa yake cewa su masu siya eh. wato tunani na farko da zai zo maka shi ne suna son su mopin din wato su janye guri da tambaza su ci zaɓe ba To. Ko kuma watakila sun san na'urar yanzu sun gano yadda za su maguɗi da ita su yi amfani da wannan ƙuri'un da suka saya su dura kayansu. Su kuma masu sayarwa, wato ba abin da za ka zato da tunani illa cewar wato har yanzu akwai mutuwar zuci wato da talaucin zuci a zukatan mutane da kuma wato toshewar basira da take kasa gane faɗakarwar da ake ta yi ake ta yi saboda haka akwai waɗanda su ba su kawai faɗakar wannan ba ta shige su ba don wani abu suke so na yanzu yanzu ba su yadda da duk wannan bayani da ake ba saboda haka abu biyun nan da jahilci da son zuciya su ne suke sawa mutane su kuma su sai da sai da kuɗi su. So, Dr. Said Ahmed Dukawa kenan. matsala ɗaya ce a cikin kadrida pdp ba za su yi maguɗi ba shine matsalar kawai Gwamnat gwamnatin tarayya da take karkashin jam'iyyar pdp ita ta ba da kuɗin da za a siyo waɗannan na'urori masu kwakwalwa na tantance ƙuri'un masu zaɓe. a kasance tare da mu cikin shirin hantsi domin jin wannan kace cin kan na'urar tantance masu zaɓe tsakanin wasu hadiman apc waɗannan rahotanni muna kawo muku su ne kai tsaye daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc ga grace alheri abdu da shirin mu na gaba ya allah ya allah na roka Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana jihar Plateau inda waɗansu matasa suka yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha uku fyaɗen taron dangi bayan sun bugar da ita. suka kuma lashe takobin ganin bayan iyayenta da duk wanda ya nemi tuhumarsu kuma bisa ga dukan alamu haƙasa na neman cimma ruwa. Ɗan sandan da ya ɗanɗana kudarsa a hannun jami'an tsaro sabili da rawar da ya taka a neman ganin an bi ma wannan yarinya hakinta. Ya bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji abin da yake nema daga hukuma. To, ajiya bayan haka nan ɗin kuma lokacin da na cika kwana bakwai da za a fiddo ni da eso na Area Command ya zai fidda ni shi ya sanin ya komi. sai suka kira na nan jos ba sai daya dama tun muna cikin mota suka ce ni na tata hankali na namiji idan na ji ban da laifi na ce to ni laifin me suna cewa kwamfuta kwamfuta wace irin kwamfuta ce wannan a nuna mai ita mana to at long glass bayan za a suke ni suka ce za su yi compensating nawa saboda su ba kamar yan sanda bane ba su kama mutum su wahalar da shi sannan kuma amma su za su yi compensating nawa saboda haka eh, eh za su biya ni kuɗi kamar suna cewa miliyan ɗaya to na akan shirin da aka yi mani wanda kuma ni ina tuhumar su akan nima ma'aikaci na san doka meye ina a nuna man kwamfuta ba a nuna man ba an ce a kwamfuta a ga na daga ba kuma an zo an ce wani ya mu sheri an kira wanda ya ma nan fyaɗe daga cikin su ya faɗi ya ce shi ya man sheri na ce to ni ai ni ba kai aka ce kai man sheri ni ban ma san da kai ba sai da daga uban yare ne gane eh lalle to akwai wannan magana kitsin ne wanda ne tsaye akan sha aka je kotu wanda haka jani na ƙara jaji daɗi haƙƙin mu a fidda mana wannan bawan allah talaka an wahalar da matan shi ni kuma matata su manta biyu gashi tana da ciki wata bakwai yanzu gashi nan ba lafiya ni kuma ba lafiya da yanzu da na daɗe zanna ƙahuna za su kuma da kuma ba na haka kuma ina jin yawan ƙaiƙayi a jikina ga ɓata suna da suka yi mani har yanzu suna gani na ni dan boko haram ne har yanzu kallon da ake mani kenan mutane da yawa suna man wannan kallon shaidi kala kala yanzu ina fesin yanzu ma dai aka ta ci iyalina na maida su katsina saboda ban so in samu wata matsala iyalina kin san irin wannan abun ya faru za a je a kona gidanka ne amine ne ni dai sun sa ni cikin damuwa kuma ba haƙƙina kuma ina roƙon gwamnati ta bi mana na ko kuma Allah ya muku albarka tunda kuke kwatan mana yancin mu ina fatan wannan abu za mu samu nasara a kan shi saboda shirin da aka yi mana da ni da iyalan wannan bawan Allah Malam Ibrahim gashi nan kasuwancin shi ya lalace an wulakanta shi a wajen kasuwancin shi har yanzu wasu shi dan boko haram ne suke yi ni ma haka yanzu police ɗin dan boko haram ake ɗauka ta wasu a nata bangaren kuma yayi yarinyar da saurayinta yi wa kanwata fyaɗen ita ma ta bayyana yadda wannan lamari ya shafe ta farko bayan an tafi da waɗannan sai suka zo suka ce ni ce rikayya ya hawa ne na ce eh he suka dauke ni suka tafi da ni da na je yana taddawa tana ihu sai na ce mai aka mata ko suka zo suka samun hankof a hannuna kwana na hudu ina tare da shi suka suna tare da hankof ya suka kira ni suka ce wai ina baba na yake ajiye makamai na ce ni gaskiya ban san da yake ajiye makamai ba ya mare ni ba za ki faɗa ba da su samun shokin na ce ni wallahi ban san inda yake ajiyewa ba sai ya ce a fita da ni to sai shikenan dai abin da na san ya faru To amma yanzu tun da yake daman batun ma tun daga farko saurayinki ne kina jin kamar kina son shi? Ko kaɗan ni dai na san so biyu ya zo kofar gidanmu gaskiya ni ba na son sa to ishe din ban san ya aka yi suka haɗu da hawa un ba gaskiya ni amma ba na son sa bai fi so biyu ya zo kofar gidanmu ba kuma ni gaskiya ban amince mai ba ma to yaya aka tsaya akan wannan kesin naku lalle lalle za mu bi matakin wannan al'amari cikin doka yadda tsarin doka ta kafa ta tsara tunda su jami'an tsaro na sss da duk wani abun nan doka ce ta kafa su kuma ko me za su yi za su yi aiki ne cikin doka ya kamata abu doka kuma rashin bin ka'idar doka mun tab muna da yaƙinin kotu za ta yi adalci akan wannan al'amari kuma muna da yaƙini har ila yau musamman shi national security advisor kowa ya san shi matsayin shi na dattijo zai bi kadin wannan al'amari haka kuma a toni general na federation da kuma kungiyar national human rights za su bi duk wannan al'amari diddigin wannan al'amari saboda eh, questionable circumstances da ya warrant da aka aka effecting arrest din wannan bayan Allah aka kama su aka rike su kwana bakwai a tsare ba tare da an gaya musu dalilan da yasa aka kama su ba to muna kan nazari matakin da ya kamata a ɗauka nan gaba to wannan dai batu ne mai fuska biyu abinda masu iya magana suke cewa ga mari ga tsinka jaka banda su da suke nema domin wulakancin da suka sha a hannun jami'an tsaro ba gaira ba dalili sabili da abin da suka bayyana a matsayin rashin gata. Akwai ainihin abin da ya zama sanadin shiga wannan hali wato fyaɗen taron dangin nan da aka yi wa wata ƙaramar yarinya da ake nema a sa kwandon mantuwa da batun tsare su. Batun da za mu ci gaba da bin diddigi. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da suka hada da mu Zainab Babaji da kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaishe ku masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. shugaban najeriya gullon jonathan ya ce 'yan boko haram na samun horo a wasu sansanoni 'yan kungiyar isis da ke gabas ta tsakiya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana gaban majalisar dattawan kasar jiya laraba yana neman majalisa ta baiwa shugaban kasar barack obama ikon kaddamar da yaƙi kan kungiyar isis amurka za ta kara baiwa ukraine kayan yaƙi da ba na kare dangi ba da kudinsu ya kai dala miliyan saba'in da biyar andre babushkin wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama a rasha ya ce akwai ƙwararen dalilai cewa wanda ya amsa laifin yana da hannu a kisan shugaban hamayya boris eh, nemtsov an gana masa azaba shugaban rundunar 'yan sandan a da ke jihar missouri nan tsakiyar amurka ya yi murabus lamarin ya biyo bayan binciken da ma'aikatar shirarar amurka ta yi a kan kashe wani matashi bakar fata da wani dan sanda farar fata ya yi to a gaishe ka da aka Allah kamun karshen shirin a safiyan nan sai kuma canza hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da rahoton yadda ake zargin wato ƙananan jam'iyyu da ma ba a san su ba suke barazanar ƙauracewa babban zaɓe mai zuwa da kuma shirin rigakafi kamun na madadin salihu garba da cuba hero diodone da kula da ɗakin gabatar da shirin mu da kuma jimmy cook wadda ya riga masa a matsayin injiniya a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.